Alhakikanin gaskiya haka ne a satin da ya gabata mun fuskanci matsalolin rashin ma'aikata da suke kula da cibiyar da ke karuwa Agades ta samar da ma'aikaci ɗaya maimakon uku ko kuma hudu da ya kamata su rika caccanzawa a wajen wannan cibiyar. Ma'aikaci ɗaya ne kawai wanda yake zuwa da safe da marace kuma ya dawo a na agares saboda rashin tsaro. Abinda ke nuna cewa da dare dai ba a samun ruwa da famfuna kuma tuni mun ɗauki mataki akan wannan matsala na samar da tsaro kuma mun samar da isassun ma'aikata ina tunanin an ciwo kan wannan matsala